أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآتم الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a da yake wannan abuwa ta tudu wada a cikin wannan babban birni na kaduna kaduna makarantar shek abubakar mamadu ne a wannan rana yau muna 24 ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna tara da watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha takwas cikin amincewar allah yau mun kai ziyara babban masallacin juma'a da ke kawo inda ba dan ruwa za ka ce ba kana yin cewa dubban mata suka taru a gabatar musu da wa'azi mai girma ɗan makwayar zazzau hakimin kawo da sauran sarakuna da hakimai muna tare da su a wannan wuri allah ya kasa su da alkhairi sannan mu ce an ziyarci babban masallaci da yake a dosa inda mata suka taru su ga shi rido a har gabatar musu da wa'azi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka wa dole da suke dan tsare-tsare da alkhairi yanzu da muke samun labarin cewa Sheikh Usman Sale akwai kanwarsa wacce ita take bi mashi shi ya sake nono ya ba ta kama Allah ya yi masa rasuwa a wannan yammaci da muke ciki muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya lullube ta da rahama sannan bayan haka akwai malam Sufyan Sani Kargi wanda dan kwamitin da'awa ne na wannan kungiya mai albarka shi ma mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa wannan da tijiwa muna addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya ji kanta Allah madaukakin sarki ya lullube ta da rahama kwamitin marayu wata baiwar Allah ta ba da alƙur'ani guda daya wata baiwar Allah daga kabala wai ta ba da atamfa turmi hudu wata baiwar Allah ta ba da hijabi daya wata baiwar Allah ta ba da turare guda biyar a ba marayu Allah ya saka mata da alkhairi guda biyar a ba marayu guda uku a ba malamai guda biyu to ban san suwaye malaman ba tana nufin da da ala rama to namu ne da ala rama a madadin ala rama mu ma mun ba marayu akwai mamman muhammad maman muhammad ta ba da yaji kala uku wani bawan allah ya ba da alkur'ani biyu kuma yana bukatar a sa shi addu'a wata baiwar allah ta ba da hijabi biyu ta ce a sa ta cikin addu'a wata baiwar Allah ta bada atamfa daya Aisha Abubakar ta bada shadda guda daya wata baiwar Allah ta bada atamfa da kayan abinci wata baiwar Allah ta bada hijabi biyu Hajiya binta matar Muktar marigayi Sani mai goro ta bada kayan mata da takalma da huluna ta ce a rabawa marayu duka waɗannan bayan Allah muna addu'a Allah ta ka musu alkhairi masu bukatar addu'a cikin su Allah biya musu bukatun su na alkhairi in damuwa ce kuma Allah ya yaye sai waɗanda suka kawo kuɗi akwai hajiya lanji sani sambo ta aiko da naira dubu biyu wata baiwar Allah naira ɗari biyu wata baiwar Allah naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar wata baiwar Allah naira dubu ɗaya abubakar shi ma ya aika naira dubu ɗaya ce a sashi a cikin addu'a maman zainab ta yi kwari naira dubu biyu wata baiwar allah tana bukatar addu'a naira ɗari biyar wata baiwar allah ta yi kwari naira dubu ɗari biyar ta ce a sata cikin addu'a fatima adam ita ma ta yi kwari naira dubu ɗaya ta ce a sata a cikin addu'a wayannan bayan allah duka mana addu'a allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi masu bukatar addu'a cikin su kuma allah biya musu bukatu na alkhairi damuwa allah ya yi waɗanda suka aika kuɗi ta bank account akwai tasiru sa'ad abin nan gidari gudel ya aika da gudunmuwa ta naira dubu ishirin ta hanyar kwamitin marayu muhammad aminu sa'ad ya aika da naira dubu biyar usman haruna naira dubu daya sani muhammad zariya naira dubu biyu kabir hashim naira ɗari takwas hajjara ibrahim naira dubu daya abdullahi aliyu naira dubu daya hafsat m salis naira dubu daya abdulaziz aliyu naira dubu biyu nuhu abdul naira dubu biyar musa abdullahi naira ɗari biyu umar kai abdullahi naira ɗari biyu da hamsin ta yi wa musa wa batakin kenan hajiya rukayya naira dubu biyu bala abubakar argungu naira dubu ɗaya lawal kabir naira dubu ɗaya Sali abdulrahman naira dubu biyu muhammad aminu naira dubu ɗaya rukayya abdulkarim naira dubu biyu aminu yakubu naira dubu biyu muhammad umar naira ɗari biyar abdulsalam abubakar naira dubu biyu ishaq umar naira dubu biyar hafsat umar naira ɗari da hamsin hajara muhammad naira dubu ɗaya uzairu yakubu naira dubu ɗaya abdullahi ba suna na biyu ya aika da kuɗi ta kwamitin marayu ta akawun naira dubu ashirin usman ismail naira dubu ɗaya muhammad nura naira dubu ɗaya ɗari biyar bashir naira ɗari biyar ibrahim adamu ibrahim naira dubu uku suleiman bello naira ɗari biyar aisha nasiru naira ɗari biyar ismaila hudu naira dubu biyar ibrahim yahaya naira ɗari biyar aisha ibrahim naira dubu ɗaya abubakar shehu ibrahim naira ɗari biyar abubakar magaji naira dubu ɗaya wannan duk gudunmuwa ce da wannan bayan allah suka bayar wa marayu allah ya taka musu da alkhairi allah madaukakin sarki ya biya musu bukatu na alkhairi ya yi damuwa ga waɗanda suke da bukatun addu'a a cikinsu ta hanyar akawun an samu naira dubu casa'in da hudu da ɗari tara akwati an samu dubu ishirin da ɗari tara da arba'in da biyar a teburi an samu dubu goma sha uku da ɗari ɗaya grand total abinda aka taimaka wa marayu da shi a jiya ne naira dubu ɗari da ashirin da takwas da ɗari tara da arba'in da biyar allah ya sa gaba ɗaya mu muna makwabtaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna bank name stanbic ibtc bank account name offense welfare committee jibiwis kaduna account number five allah ya taka kowa da alkhairi yanzu da zan fito akwai alkasir wato abin nan shago ne na telori a nan kaduna to shi uh, shugaban wurin ya aiko wato daya daga cikin yaransa da ake cewa haya ya kawo hijabai da suka dinka wa marayu a wannan kamfani hijabai guda 22 suka ce wannan duka a raba wa marayu shi lilla muna addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara bunƙasa wannan kamfani nasu hijaban mun zo da su suna hannun injiniya ya haya yana iya mika su a hannun kwamiti na kwamiti na marayu ina jin kwamitin marayu suna kusa na amfani sai a mika musu injiniya kai ma da kanar Allah ya saka maka da alkhairi ana rama ina muka kwana قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرى على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قل إن إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين الله محمد صلى الله عليه وسلم kullum kan kan sai an samu waɗanda su burin sai za su dawo da ke cikin shirka ya za su dawo da kai cikin shirka yawanci masu zuwa gidan bokaye abokai da suke tallata musu sai a ce masu to har ka fahimta sai an tashi tsaye kaga tashi tsaye na ana nufin ya zama dan gidan boka ne sai a ce ga wani malami an samu in yi aiki kamar yankan wuka da wannan mata duk aka yanke imani mata aka yanke imani dama manyan kwastomomin mata a boka bokaye daga mata 'yan siyasa ah, sai zuwa yan kasuwa ma'aikatan gwamnati a cikin nan aka fi samun kwansomomi nawa na boka. yi Allah ka tsare su sai Allah ya ce kuri ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan da umin dunillah yanzu za mu dawo muna kiran wani kuma bayan Allah muna bautar Allah mu bar bautar Allah mu dawo bautar wani Allah mala ya yadurruna mala ya fauna. wala ya huruna abinda ba zai amfane mu ba in mun bauta mashi in mun ki bauta mashi ba zai iya cutar da mu ba kenan duk wanda za a bauta wa ya cika sufa biyu ya zama idan an bauta mashi zai yi zai yi amfanarwa in an ki bauta mashi zai yi me zai yi cutarwa to a lokacin ne za a bauta mashi amma wanda an bauta mashi bautar ba amfani in an ki bauta masa ha ba abin da zai iya to me amfanin bautar shi da haka aka mai da duniya ta cika da bautar kaburbura an gano kabarin wali kaza a wuri kaza an gano kabarin waye ba kuma kasar da ta cika da irin wayannan kaburbura kaman kasar Masar da wasu kasashen Larabawa ji an ce a danda akwai kabarin wane ne wane ne a ina akwai kabarin wane ne wane ne za ka je ka samu mutane a tsaye sun yi shiga ta kwarjini su za su karfe ka a ce odukun oh, salmashi shiga cikin hubbarin wale ka roƙi duk abin da kake wata na roƙon haihuwa wani na roƙon arziki wani na roƙon rufin asiri ga an ɗauko ɗan siyasa an jere shi wasu kuma a yi sanagal da su a je a kai su a ce to roƙi kaga an je an dukufa ana roƙon wani Allah matacce me zai yi mata shi ma bawa ne ko ba bawa ba bawan waye innal ladina tad'una min dunillahi ala rama innal ladina tad'una min دون الله عباد أمثالكم كذلك كثير مغنى فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم Allah baka ci gaba da bautar wani Allah asara ta tabbata kan Allah ce innal ladina tad'una min dunillah duk waɗannan da kuke kiransu ko ba bayan Allah kuke kiransu ba Allah ba ga wani waliyi ga wani gauti ga wani kutubi ga wasu nishaba'u ga wasu asiya'u an raba ku da Allah kuna kiransu su ke azurtawa su ke talautawa su ke kaza su ke kaza su ke bada aljanna Allah ya ce to ibadun amsalu su ma bayi ne kamar su ma ne bayi ne kamar su ke Allah Qur'ani ya fara gaskiya ko ba da gaskiya ba duk wanda yana ko na bai cin tuwo ya zama mai akwai wanda bai shan ruwa ya zama mai akwai wanda bai sariga riga ya zama mai akwai wanda bai bacci ya zama mai akwai wanda bai jima'i da mace ya zama mai duka gama karya Allah a waje ka koma cikin gida ka cire babban riga da rawani karatu ya a ragaya ka zo wata mace ta rike ka tsirara kuma ka ce ka yi Allah ne illa lillahi wa inna ilaihi wa hadda yayin ka ana girgawa waye ba da ciki aka haifo su kai ne ka fama ta kuma kai ne Allah Allah yana jima'i da mace hayya ba da ciki da haihu kuma ne nema a zo wajen ka kai ne kai dai da kunya kuma mai kiran ka duk sakarki ya ta kai shi ne Allah zai da mace wa annahu ta'ala jaddu rabbina سبحانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ألا يكون له ولد بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة Allah zai yi da mata me Allah zai yi da ɗa me Allah zai yi da wannan to duk wa'anda da kake jin ana waliwa da waliwa da abubuwan da kake riga suna yi in zai zafi har shi yake ya ga ba shi hajji kenan ya kasance abota masa Allah ya gaskiya ce ibadun amsalu bayi ne ya ko yadda kake bawa shi ma bawa basira kake ta mata ka rike bawa a matsayin abun bauta aka yi haihuwa guzuma uwar kwace ya kwace ba ufa ɗalibu wani wadda ba ufa ɗalibu wani matsalub haihuwar guzuma ke da wanda ake roƙon da wanda yake roƙon duka su gero ne sun gaza inji Allah mata hukun sarki Allah ke yin lalle zai ta da'una min dunin lahi ya ayu nasu zuri masalun fasa da ulahu haji tattar da bakin boda Allah ya ce ya ayu nasu ya ku mutane zuri wa masar an buga muku wani misali Allah ne buga misalin da kai shi Allah ya ce fasa da ulahu saurari wannan misali ya ko bayan Allah menene misali innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la Allah ce innal ladina tad'una min dunillahi da shiga matsala kuke kiran su su kawo agaji kuma bayan Allah Allah ce lan yakhluqu dhubaban wallahi ba su ya halatta kuda kuda akwai da bisa kuda dan ba kuda ba wuce ce kuda wajen kwaɗai aka mutu Allah ya ce ba su iya halitta kuda wala wuce ta ba kuda ko su yi tare dangi duk ya duniya su taru da kudaban duniya su taru eh? da shehunan duniya su taru har da alarabobi gangaren gangaren irin wannan gangaren ne duk ku gangaro da su taru in sun haɗu ba su iya halitta kuda in taru ko likitocin duniya suka taru ba su iya kuda ko suna iyawa ya wanda bai iya halitta guda za a bota mashi ba nan ba sai Allah ya kara wani bayani wa in yasrubuhum tubabu shay'an la yastanzuhum idan wali yana shan hura an dama wali hura yana sha na ce mutum ce ne ko ba shi duka da za mu je kaji ake yin yi a yanke mai kaji ya kwaji girki bayan ya gaba iban girki ya yi yasa ya ce to tun da kun yi hidima na zama samu sai ka ji mutum yana alhamdu an gama an gama an gama mutu an gama ba abin da aka gama da za a dama wani hura yana sha sai kuda ya danno da gudu sai dan ya fashi wannan hurar ya dan lakata sai ya wuce da ku. Allah ya ce ba za su iya bin shi su kwato abin da ya lakata ko zai iya wali na shan hura ko yana shan kunu sai kuda ya janno da gudu sai ya dan lakaci hular sai ya gaba Allah ya ce wanda wali ma bai bin kudan da ya karbo abin da kudan ya diba yau ga kuda ya ga ya ga wali inna lillahi wa inna ilaihi raji. kai da kuda ya ga ka kuma ka zo ka zo na ana masu jana wai kai ma abin bauta ne kuda sai mun yi magana wai alima mutane hankali zo ga jana to aisha wannan sujada da aka yi ba da alwala aka yi ba an yi ne kawai da niyyar girmamawa ba da inda mana amalu Allah ya ce zaufan ɗalibu wal matsalin Allah ka gafarta to ya za a bautawa abin da in an bauta mai zai iya amfanarwa in ba a bauta mashi ba bai yi bai yi cutarwa wannan bai cancanci a bauta mashi ba sai da kuma bai ci bai ayi ke magana qul ana da umin dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina sannan a sake mai da mu bayan ta inda muka fito ina ne bayan da aka fito da ana cikin maguzanci. da ana shirka sai aka gane gaskiya sai aka dawo aka rubuta ƙida. sannan koma baya ka gane sunna ka koma baya shi yasa yana da wahala ka ga ahlus sunna wanda ya gane sunna ya koma ruwa sai dai idan jahili dai suna bai karanta ko ya koma ruwa ko ya koma ruwa a hankali a hankali za a ga ya dawo ko zai dawo ko kalli marigayi fida tahir Allah ya gaishe ga marfa fida tahir fakwato ai gaba ya kwashe shi ko ana yawo da shi gari gari an yi babban kamu yana kamun ta izana da Allah ya tashi hukuncinsa Allah yana so sai ya mutu kan aƙida an taru an taru eh su waɗanda duka an zo amma aka ce a ɗora shi tattake su ya hau kan mimbari wai sai ka da izala ne ikon Allah sai Allah ya buɗe ba shi bai sani sai na cewa kun ga ɗari ka ga ana yi shi ya ɗauka izala yake cewa kun ga ɗari ka ga aka ce kun ga ɗari ka ga aka ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa kafirki ta nan da ke aka ce a sauko da shi aka ce a sauko da shi yana ku ta in gyara sababin lisani na tsoho ya ce ba wani sababin lisani ba kinka ya ba da zaki mu ne mutum yi dina ba ku sauko da shi daga wani aka raba gari yana ko ba san kudin ji harkar gari harkar banza ta bari za a rike sunna mutu kansa ya koma ba gini ci shiga wani karanta ba har Allah ya fi rayuwar shi kuma abin ban sha'awa ƴaƴansa suna da suna karantarwa a hali Allah ka kada rayu gina wani raju da'a kamina ba da izhadanallah bayan Allah maɗaukin sarki ya shirya da bugun gane tauhidi kallazi sahawatu shayatin sai ka ce wanda aljanu suka shafi hankali shi wato idan ba haukacewa kai ba shaidanu sun taba ma hankali aljanu sun taba hankali ga ta daka kana kan suna da aqida zan koma kan bid'a da shirka Shi shine kallazi sahawatu shayatin Filar da hayran da aljanu suka taba kwakwalwarsa shekaru suka taba kwakwalwarsa sai ga shi yawa yi gari a cikin ƙasa hairan zallan tarihan bai san inda zai nufa ba bai san ta ina zai bi ba <coughs> ya zama ɓatacce yana tangarta kan ciki bai san inda nufa ba wannan shi da misalin mutumin da da yana kan aƙida ya koma shirka yana kan suna ya koma bidiya ya yi daidai da mutumin da da yana da hankali sai shaidanu na aljanu suka taba kwakwalwar shi sai ya haukace ya zama yana jiragen ba a kan titi wannan shine misali mutumin da yake kan aqida ya koma kan shirka wannan misali ya mula Allah ka tsare Allah ka tabbatar da muka tafi da aqida ku ga yadda qur'ani yake gadin aqidar al'umma wannan aqida da Allah ya baka da ita kan da duk yadda za a yi ta kan je kare ita gaban Allah lafiya duk yadda za a yi tabbatar ka je gaban Allah ba kamar shirka ba ba ka hada shi da wani a cikin bauta ba dage ka tsira da wannan kai babban nasara kai babban rabo duk matsalar da za a samu mai sauki ce amma dai aqidar a samu babu tangarda a kanta Allah mun gode maka da ka ba mu iko rike wannan aqida ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin da ya hauka ce lahu azharu yad'unahu ila al-hudatina yana da abokai su suna kai shirya suna kiran shi suna cewa zo wajenmu dawo kai shirya shi kuma yana a ku bani na tafi can ana zo ka bi Allah zo ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana cewa ga wasu manya manya can ai su ma za su samu aljihu a lahira ai sun ke cewa ciwon lahira in an je sun ce ba matsala ba matsala wallahi ka rike shiriri da ka rike wani Allah ana rama a cikin sotul an kabuki Allah ya ba da misalin wanda ya rike wani Allah Allah ya ce kamar gidan gizo gizo ne Allah ya ce matsalul ladina taqadu min dunillahi awliya akamathalil ankabut taqadat baita tarihi shigiriya wa inna awhana albuyut Allah ya ce misalin waɗanda suka riƙe wani Allah suka riƙe wani wajiri da sunan zai cece su a lahira suka bar Allah to kamar sani da arka bufi kamar gizo-gizo ne faida an san gizo-gizo kowa na gina gida ita ba gizo-gizo ita ka zarfai ta sai ce ta gida wa ya taba ganin gidan gizo-gizo a cikin duka taba gani duk wanda ya taba gani ya ce allahu akbar sai ba bukatar sai na bayani ya gina gina ya yake da kuma shi da idanu to yanzu don Allah gizo gizo ita ma ga gidan da ta rike ta shige sai Allah ya kawo ruwan sama a kowa ya shige gidan shi gizo gizo shi ma ya yi gidansa a fili sararin su bahana sai shige ciki sai ruwan sama ya zo gidan gizo gizo nan zai iya kare gizo gizo daga ganin arkanin zai iya kare shi daga wannan ruwan sama idan iska ta zo sarsarin hatiya kowa ya shige gidansa ya buya gizo-gizo shi ma ya shige nasa in iska ta zo da gidan gizo nan da gizo za ta hada su da yawon gaban su ko za ta hada su da yawon gaban su gidan zai ba shi kariya in ana kwana rana kowa ya shige gidan shi gizo ya ce ni ma ina da dawa gidan sai ya shige gidansa da gizo-gizo zai hana rana ka da gidansa gidan yana da amfani Allah ya ce to duk wani da ka rike kabar Allah ka rike wani wani da sunan zai cece ka lahira daidai wani yake da gidan gizo gizo kai kuma kai ne gizo gizo kai wani bayani sai qur'ani an ba qur'ani ba ya za iya baka wannan misali da gare Allah ya ce wa inna awhara buyuti la baytul amsam a duk gidaje ba gida mai rauni kamar na gizo gizo inji Allah gidan gizo-gizo shi ne mai ya fi kowane rauni to ka harika gidan gizo-gizo ka rike wani Allah wa za ka rike Allah rike Allah wani ɗan bidiyar ya ce Allah kaɗai eh Allah kaɗai mu da ya ishe shi ne ma'ana hasbunan lawo Allah ya yi mu ya ishe mu wani mai wakil ma da lalata abin da zuwa Allah shi ne rahu a shabin yi da'u da hu da hu da ake in aka ce ma zo ka karki Allah sai ka ce ba matsala ga wani waliri ko wani gauci ko duk kuɗi mai lari to misalin ka zama misalin ta annabi eh wana da nuhu din da huwa kana fi ma'azin wana da nuhu din da huwa kana fi ma'azin يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين بل انت بيكو سند اكي ruwan dufana akwai wanda zai iya tsira ba tare da ya shiga cikin jirgin ruwan annabi ruwan nan ba to wallahi sunna ita ce safina tuno ita ce jirgin ruwan annabi ba mai tsira sai wanda ya shiga emiriya sai wani taro sai wani shi yake cewa kai malamin gwamnati nan da rashin hankali yake yanzu yana nufin duk yau mun Allah ya samu a wuta sai yake gaya mu nake to menene matsalar wuta ce yake gani ba za ta iya kwashe su ba ko ikon da za su rika kamo su suna cewa wutar da suka kala in dai Allah ya ce wanda ya shirka zai shiga wuta sai kuka yi shirka sai kuke ganin yawan ku da kuka yi da ku da kafirai sai da suwa suka yawa dala china mutum na wani ajiyar musulman da yin tsararru mafi yawa mene ne arna ne kuna ga yawan su zai hana su tafiya wuta kai allah ka gafarta ba annabi ne wuri yana kiran nan fa ga ɗan can ya koma gefe yana cewa ya zunaye ya kai lana irkab ma'ana zo ka hau tare da karka yadda ka zama tare da kafirai sai dan yage yana da wata dabara da zai tsira me dan yace a wannan lokaci qala sa'i ila jabalin ya'tuni min al-ma qala sai dan yace sa'awi ila jabal sa'awi a ba sai na shiga wannan jirgin ruwan ba ga wani duke can zan je in hau zai tsare ta ga wannan ruwan ana kiran shi zuwa ga Allah yana tafiya wajen wani Allah zo ka hau yana sa'awi ila jabal ya timu ne min alma me baban yake da shi qala la asima yawma min amri ba ya ce masa la simal yawma ba mai iya tsare kayo bin amrillahi daga wannan ruwan sama da ya daga wannan bala'i da Allah ya kawo illa marra sai wanda Allah ya ji kai shi shiga wannan jirgin ruwa wallahi ba mai iya tsira daga wuta sai wanda ya hau wannan jirgin ruwa na suna shi kadai da zai a sunnatu safinatu ruh sunna ita ce jirgin ruwa daga gado da dan yace ba zai hawo ya tafi wajen dutse me ya faru da shi فحال بينهما الموت وحال بينهما الموت فكان من المغرقين سيدا هو الوارد كما كان يتدع بر صور كلمة ومن يقسم من أيها لك سيكا تشيتك وين دعك نتدع سواشك الوائد جاء خير الله أكبر الله من قول يبقى نكبام جاما هوا تسيدة الله الله لك يا مسيح الهدى هدى الله با وتشريع في شريع الله duk wata shirya da ba daga wajen Allah ta ba ta hanyar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shirya ba ce ina ake samun shirya a cikin alqur'ani mai girma ina ake samun shirya a sunna ta annabi Muhammad shi yasa annabi duk sanda zai fara jawabi ko wa'azi sai ya yi kurmatul haja a cikin cewa wa inna asdaqal hadisi kalamullah وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم zance na gaskiya shi ne littafin Allah shari'a mafi alheri ita ce ne shari'ar da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ya ku ahli sunna ku rike littafin Allah ku rike sunna ta annabi Muhammad duk wanda ya ce maka ga wata ga yau na ban masa kayan shi wa aka turo mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ga jikan ban mashi jikan a lafiya kai rikewa kakan shi aka turo mana ya wa umirna da muslima da rabbil alamin an umarce mu mu bi kauya zuwa ga ubangiji kalikai Allah ka sa mu cikin masu bi kauya zuwa gare ka sai Allah ya ce mai gaba da rama Allah ya ce wa ana aqimu salata sannan ku sai da sallah ya ku bayan Allah kada ku yi wasa da sallah ku sai da sallah ku lura da ita akwai wata matsala da ke faruwa a watan Ramadan za a ga masallatai na cika ko ba ta cika sallar isha masallaci a ciki azahar masallaci a ciki la'asar masallaci a ciki magariba masallaci makil asuba masallaci kamar zai fashi a cikin wani wata ramadan ramadan yana wucewa sai ka nemi mutanen nan karanta inda ciki. ka je masallaci da asuba ba da duka uku ukun da ke zuwa da da zahar wai bari da bai ku a ramadan ne kawai Allah ya ce mai sallah a jami'i da ramadan da ne ba ramadan ba wani zai ce to an ce mu kara dagewa ka kyauta da kara dagewa malamai suka ce alamar Allah ya karbi ibadarta, ya karbi aikinka shi ne aka ka kare wani aikin alherin bayan wani. alamar Allah ya karbi azumin mu ya karbi sallar jami'in mu a cikin ramadan ya karbi tarawihin mu shine bayan ramadan a ga mun ci gaba sallar jami'i a ga muna samun lokacin da za mu tashi jirmi wa Allah kiyamul layli shine alama na Allah ya karbi wacce muka yi a cikin wata ramadan ba sai ba ku an gane wannan saboda haka matasa karfe da ku wasa a ci gaba cika masallatai ko da bayan ramadan shine wa ana kai mursala Allah yake wata kuru sannan ku kiyaye dokokin Allah ya kuma yin Allah wa huwa allazi ilayhi tusharu Allah shine wanda za a tattaro ku zuwa gare shi ranar tashin alkiyama ranar tashin alkiyama in za a maka hisabi gaban Allah za a kai ka ba gaban wani za a kai ka ba Allah ka ba mu iko aiki da kwarai sai Allah ya ce ne a gaba da rama وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيقول قوله الحق جزيان وله الملك يوم ينفر في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير كيف يجوز الآية ده الله يكي مجنع جبع جبع جبع جبع كيف ko ala rama idan tilawa ba ta tura ba in ya zo nan gudun sai ya sha kwana sai ya ɗauki wrong direction sai waɗanda suka bi ƙur'anin sosai suka rika shi Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa samawati wal ardh Allah shi ne wanda ya halicci sammai sannan ya halicci ƙasa bil haqqi da gaskiya shi ya halicci sammai ya halicci ƙasa da da gaskiya kenan wannan bangare na ayar ya yi daidai da inda Allah madaukin sarki yake cewa wa ma kalakarar samawati wal arba wa ma kalakarar samawati wal arba wa ma kuma ba wa ma bainahuma la'ibin yau wa ita muke nema ta cikin suratul duka ma kalakana huma ma kalakana kuma. akwai mai kama da ita a cikin suratul anbiya amma wannan wata alaran ma ya karanto mana ita muke nema Allah ya ce wa ma kalaqana samawati wal arda ba mu halitta sammai da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa la'ibi da muna wasa Allah ya ce ba da wasa muka halice su ba sai Allah ya ce ma kalakana huma ba mu halitta sama da ƙasa ba illa bil haqi sai da ni. sai dai da gaskiya ya Allah ba sai dai da gaskiya ala ramma akwai a cikin suratul hijri wa ma khalaqana samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ma khalaqana samawati wa inna sa'ata la'atiyah wa ma bainahuma illa bil haqq وإن الساعة لآتية قصة الصفح الجميل Allah ya ce wa ma kalakarar samawati wal arda wa ma bainahuma ba mu halitta sammai da ƙasa ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa Allah ya ce illa bil haqqi sai da gaskiya kuma wa inna sa'ata la'adiyatu lalle ranar tashin alkiyama sa'a ta kiyama tana da tafi da Allah madaukakin to me yake nufi da illa bil haqq ba mu halitta su ba sai da gaskiya anan malamai sai suke magana guda biyu magana ta farko illa bil haq suka ce wannan babu su suna ba da ma'anar lamun jarri ai ba mu halice su ba illa lil haq sai domin a tsaye da gaskiya ya ji sai domin a yi ne sai domin a tsaye da gaskiya wannan ne dalilin da ya sa muka halici sammai muka halici ƙasa muka halici abin da ke tsakanin sama da ƙasa menene gaskiyar shine a kada ta Allah madaukakin sarki da bauta kada hada Allah da kowa a wajen bauta wannan shine makasudin da yasa Allah yayi sammai yayi kasa sannan yayi ne yayi abin da ke tsakanin sama da kasa mutane da aljanu gaba ɗaya wasu malamai suka ce illa bil nan ai illa bi amril haki. sai dai da umarnin Allah madaukakin sarki a nan gurin alhaku ya zama wa ya zama suna daga sunayen Allah madaukakin sarki Allah bai halarci sama da ƙasa da ko'ina ba sai da umarnin shi mene da umarnin ma'anarta koma zuwa ga wacce ma'ana shine kada ki Allah madaukakin sarki da bauta kada hada shi da kowa malamai suka ce ma'anar ayar yayi daidai da magana da Allah yake wa ma kalakatul jinna wal insa wa ma kalakatul jinna wal Allah ya ce ba mu halittun aljani da mutane ba sai saboda su ne sai saboda su bauta ba to wannan shine wa ma kalakanan samawati wal ardi wa ma bainahuma illa bil haqq ina fata sai kiwar to a cikin wancan ayar da Allah ya karanta mana menene farko ayar Allah rafa wa huwa allazi khalaqa samawati wal arda bil haqq sai Allah ya ce wa yawma yaqulu kun fayakun sannan ka ambata musu ranar da Allah zai halitta tambayi da kasaidin ba mala'iku ya nemo ana nemo bulo ana nemo siminti aka gina ba a kawai ya ce wa tambayi da kasar kun ku zama faya kunu sai suka yi ta kasancewa wa yau mai kunu kun faya kun malamai suka ce shi ne yau makalakar samawa ce wal'ar ranar da Allah zai halitta tambayi da kasaidin ba wai lokaci aka ɗauka ba Allah ya ce zama kawai sai ga sama sai ga mai sai ga kasa inji Allah ka kai Allah ka gafarta mana sai Allah ce kauri hurhar duk magana da aka ce Allah ne ya fare ta wannan magana gaskiya ce ita Allah da an ce Allah ne ya fara to ba shakka ba kokonto wannan magana ne gaskiya ce shine kauri hurhar Allah ya ce wa lahul mulku yawma yunfaqu fi sur mulki gaba daya a hannun Allah yake ranar da za a yi busa a cikin kawo wata ranar da za a yi busa a cikin kawo ita ce ranar tashin alkiyama a wanda za a busa ya tabbata mala'ikan da zai busa kahon shi ne mala'ika israfil mala'ika israfil shi zai busa sannan ya tabbata a hadisi kahon kaho da irin da ya yi kama da irin kaho da muka sani hadisin abdullahi na umar allah ya kara masa yadda ya ce an tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam a su da aka ce wa yau mai fahu ne a su sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa karnin yunfaku fi wani kaho ne da za a yi buza a ciki haka fasalin tafsirin alkur'ani mai girma kuma wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani mai girma a sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne Abdullahi ibn Mas'ud wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake man arada an yaqra alqur'ana gabran sariyan falyaqra bi qira'ati ibnu abd ummi wanda shi ne Abdullahi ibn Mas'ud in kana so ka karanta qur'ani madarasa kamin iska ta hura ya bushe to ka karanta da qira'a Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud yace asu yace ka hay'atin kar yunfa kufi shi so din nan siffar kaho ke da shi kuma busa ke. mala'ika zai busa sai malamai suka ce kamar shi kafin mamur duniya kawo a cikin rajul azhar ila ma'anar qur'an idan ya busa kafan kafan magana zai kafan me zai magana zai me kafan zai ce kafan zai ce ayyatu hal izamul baliya والأوثان المتقطعة وشعور المتفرقة ولهوم المتمزقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء قوموا إلى رب العالمين فهم يتياكو كسوسوا أن يكون ربي دي لو كنت مرد دي وانا أكي بوتركم ما بايان الله كي يرد دي yau ga ubangiji na gaskiya yana magana mala'ika na kira ya ku kasusuwa da kuka riddige ya ku jijiyoyi da kuka tsintsinke ya ku naman jiki da kuka lalace kuka zama ƙasa ya ku gasusuwa na ka da na hamata da na gaba da gasusuwa da ke jikin mutum waɗanda kuka ɗaiɗaice to Allah na umarta ku ku sake tattaruwa ku sake dunkulewa ku zama mutum ku sake tashi ku tafi zuwa da ubangiji tare kai a wannan fari wannan magana ka ga mutane ya karu zuna min al'ajida su ka annahum da mutum sai ka gama muna fitowa daga cikin kaburbura ana ta bulbulowa ta ko'ina ƙasa na ɗagewa, kaburbura na kyakkyacewa mutane na ta fitowa ga annahun jaradun muntashir kai ka ɗauka fari ne waɗanda aka wasa Allah ka gafar mu Allah ka gafarta mu in sun fito ina za su rufa da rama muhudi ina هذا يوم عسر مهرعين إلى الداع ذهب إلى هدو سن في إنما يموت كمان يكي سن في إنما يكيرا يكي سن أقول يقول الكافرون هذا يوم يقول, يقول الكافرون يقول الكافرون هذا يوم عسر ذاك دي كافرين أولا لا نسلك سنة شو أولا هيني من الأناني الله كسوك يمنش shi yasa malamai suka ce kira biyu ne akwai kiran da ake yi a nan duniya wanda masu wani suke yi muna kira abautawa Allah abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma me yake faruwa abin da yake faruwa wani ya ansa wani yake ansawa to amma shi wannan kiran da mala'ikan zai yi mai busa kaho kowa zai ansa ranar ba mai kangarewa shi yasa aka ce mu hudu ina ila da أسرت يتبعون الداعية لا عوج له وقشعت وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا الله يتبعون الداعية ذاهب مثلا إلى الناس والقيامة أنا أقول أن في إن نجي كوا يا بي مكرا نعم فكرا كرا الدنيا ولا نزابي ba karka karkacewa kowa ya liƙe saka Allah ce wa ka sha'atil da lirrahman a wannan rana ba mai magana ina da Allah rama sai Allah rama ina kwana babu wani mata ta da namiji ba za ta ce mai gida ba wannan ta ya ce babu wani hali ake ciki ba wannan almajiri ya magana da malam ba dama wali da muridi ba mai kallon dan uwansa wali yayi da muridi yayi da wa ka sha'atil da lirrahman falata sama illa hamsa ba abin da za ka rike ji a wannan rana wato sai karar gudu abin da za ka ji kawai ke a wannan Allah ka gafarta ba duk wanda zai yi magana dan wasa ba magana babu ranar sai alham ham shi ne sautin da bai fito tsara dalla-dalla da za a fahimce shi ba to wannan ham shi kadai za ka rika ji a ranar tashin alkiyama to kaho ne za a hura da aka ce wa yau mai wani hulmulku yau mai hukuku to to ga tambaya a nan duniya ba ke da mulki eh Allah to sai Allah ya ce shi ke da mulki nan da za a rusa kaho to a nan duniya ba shi ke da mulki amma me yasa yake nan da za a rusa kaho bai shi nan duniya ba saboda nan duniya akwai wadanda ne dan sama suna dan dadawa ko ba su za ka samu na gaci shi ma mai mulki mai anguwa shi ma yana ɗan tada kura hakimi shi ma yana ɗan barazana shi ma mai mulki ne kansila shi ma yana ɗan ɗaga alanta mana ana rabu, yana aiki shi a manna lokar gamba shi ma yana muzurai yana jin mai mulki ne gwamna yana zara ido shi ma mai mulki ne shugaban ƙasa shi ma yana jin mai mulki ne sarakuna suna jin masu mulki ne kuma da gaske masu mulki ne saboda Allah ya dan sassan musu Allah ya rai ne ya dan sassan musu to a lahira ba wanda Allah ya saba ranar ya karɓi mulkin naki ne shi kadai ba da gaci ba mai abuwa, ba hakimi ba sarki ba mai alfarma ba kansila ba ciyama ba honorable ba distinguished ba shugaban kasa ba gwamna ba minista ba ba ba ba ba ke sa yake wala yau mai yufaku fi sur ba sai ba ko kun gara karatu alhamdulillah sai ce alimul gaibi wa shahada Allah shi ne matsayin abin da ke boye shi ne matsayin abin da ke bayyane menene abin da ke bayyane wanda ko zai da idanu menene abin da ke boye abin da ya buya muku ba ku san shi ba ku san shi ba Allah ya san shi sai Allah ya ce me wa huwa al-hakim Allah shi ne mai hikima sannan al-kabir mai ilimi zaka samu ni ga ilimi amma bai da me, bai da hikima da ya fara magana sai ya karo ta ai ta mamaki a ce ni haɓa maki nake kamar bai da karatu ga karatu ga ɓangar ba ga karatu ga kamar ba akwai ko babu wani kuma ga hikimar amma ba ilimi fasaha ba ta isar mutum idan ilimi ya dingine inda shehu da a riwa cikin ga fasaha ga hikima amma akwai ilimi ba ilimi to shi Allah ya hada duka biyu ga hikima sannan ga ga ilimi wani abu sai Allah Allah mun gode maka lokacin da za mu dakata ya yi in an tashi kuwa sai a faɗi sunan Allah mai rama mai jin kanya gaida zai shiga cikin ruwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah